wani kuka tattauna game da harkar tsaro game da harkar tsaro kasan abin mataki na farko da kamata a ɗauka hmm. domin a samu eh, a yi rigakahi bisa ga harkokin tsaro shine eh, matakin samun labari hmm. wannan shine na farko hmm. na biyu mun ɗauki eh, mun yi shawara bisa ga taimakon da amurka za ta iya kawo ma mu domin mu fori sojinmu na uku mun yi shawara da su bisa ga makamai da ya kamata su taimaka makamuna da su to ina ganin ku alhamdulillahi eh, sun saurare mu shugaba obama ma ya ɗauki mataki na eh, taimaka ma duka kasashen afirka amma za ya farawa da ƙasa guda shidda a cikin kasashen nan guda shida akwai kasar ta niger akwai niger mm. akwai kasar kuta nigeria mm. akwai ghana akwai mali wannan kasashe na afirka na yamma ne kenan mm, akwai kasashen larabawa eh, eh, eh, kasar tunisia mm. sannan kuma akwai kasar kenya kenan kasashe da nan lafiya afirka su ne za su fara amfani da wannan tsari da obama za shi aiki da shi a gaban nan domin ya ba mu damar mu karfafa jaman tsaro a cikin kasashen mu na san kwanan baya wasu suna suka gwamnatin kada aka ce america da kasashen yammaci sun kai jiragen su na drone da waye waye hmm. sun je sun aje cikin niger ya kai fama da irin wannan kalubala a cikin Niger mutane ba su yi suka wannan ra'ayi ba hmm. yawancin mutane domin yawancin mutane sun san amfanin niger ne domin yawancin mutane sun san wannan eh, makamai da aka kai waɗannan jirage da aka kai jirage ne da za su ba mu labari domin mu ɗauki matakan rigakafi in 'yan ta'adda za su kama kasar mu hari muna da labari kenan sai mu dauki mu gyara zaman mu to mu magana kusan makwatan ku da abin da ke faruwa a cikin Najeriya na Boko Haram din nan alhamdulillah zuwa yanzu dai a Nijar babu wannan matsala din amma wani irin haɗin kai kuke da cuɗanya tsakanin ku da Najeriya da niger wajen maganin wannan al'amari lallai akwai matsalolin tsaro da yawa iyakacin niger. Hmm. in ka ɗauki misalin Libya akwai tashin hankali mm, mm. in ka ɗauki ƙasar mali akwai rashin kwanciyar hankali in ka ɗauki misalin najeriya a nan ma muna da wannan matsala ta boko haram akan wannan matsala ta boko haram tun shekara ta 2012 mun yi wani babban taro tsakanin ƙasashe waɗanda ke iyakacin kogin chadi mm. a ƙasar a garin jamina mun ɗauki matakai muka ce ya kamata mu haɗa ƙarfinmu mu haɗa ƙarfinmu wajen neman rahoto mu haɗa mu wajen makamai da sauransu domin mu samu ciwo kan eh, wannan matsala yanzu haka ma eh, ƙasar amurka da sauran ƙasashe suna taimaka mana suna ƙasashe da hudu wanda ke fuskantar wannan matsala nigeria cameroon mm. chad da niger domin a samu a ciwo wannan matsala ana cewa uh, kan iyakokin na najeriya da wajajen maiduguri wajajen mm-hmm. kano sokoto da sauransu mm-hmm. mutane suna tsallakuwa yanzu an ce wani dan boko haram ne baka san ko dan yana bane dan mm-hmm. Najeriya ne dan nijar ne da sauransu kana jin akwai mutanen nijar watakila suke tsallakuwa cikin su shiga cikin wannan mu zato ba mutanen nijar uh, uh, da yawa a cikin wannan wannan haraka mm. amma abin da ke so ka sani a nijar mun dauki matakai masu ƙarfi domin mu kare ƙasarmu domin mu kare Nijar domin mu kare iyakanmu domin mu kare rayuwar 'yan Nijar da kuma dukiyarsu. amma bayan abin da ido yake gani mhm. a kan iyaka 'yan sanda da 'yan mhm. immigration da sauransu mhm. ka san yankunan kan iyakan najeriya da nijar manya manyan yankuna ne wasu gonaki ne ma kawai wani tsawo ma za ka gani gaskiya ne gaskiya ne ya za a hana mutane da wuya a bambanta dan nijar da dan najeriya kana da gaskiya domin iyaka da eh, tsakanin nijar da najeriya iyaka ce da mulkin mallaka ta girka eh, duka yan juna ne mm. eh, wani bi ma akwai lokacin da iyaka za ta bi ta ratsa gari guda bangare guda Nigeria mm. bangare guda Nijar kana da gaskiya kenan da wuya a bambanta yan Nijar da yan Nigeria dukan su musulmi ne mm. dukan su kuma yan ka dubi eh, kayan su kayan tufan su duka iri ɗaya ne kenan da wuya a bambanta su amma hal yanzu ba a samu yan Nijar ba da yawa waɗanda ke yan boko haram sun shiga kamaru kwanan mm. baya sun shiga sun mm. kai hari mm-hmm. um, wani matakai kuke ɗauka don ba su yi haka ba nijar misali matakan da muke ɗauka abin da gaya makana yake nan mun mai da ƙarfi wajen samun rahoto mm. mun mai da ƙarfi wajen foron sojinmu domin sojinmu su san eh, irin matakan da za su amfani da su domin kare ƙasa daga wannan matsala